comrade ibrahim khalil shine shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi a najeriya ya ce za a gudanar da zanga-zanga domin a gyara kundin tsarin mulki don a rusa hukumomin zaɓe na jihohi domin tabbatar da ɗorewar dimokuraɗiyya tun daga tushe a rushe wannan tsari da ya tanadi hukumomin zaɓe na jihohi waccan hukuma ta tarayya da take shirya zaɓe kamar yadda aka saba a tarihin najeriya ta shirya zaben ƙananan hukumomi ta shirya zaben jihohi ta shirya zaben tarayya wannan shine zai tabbatar da dorewar demokradiyya ta harshe a ƙaramar hukuma ba tare da danniya da ba bake irin na gwamnoni da sai lokacin da suke so an zartar da kuduri ne a kungiyar a majalisar koli ta kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi a yi zanga-zanga a matakin ƙananan hukumomi a mataki na jihohi kuma za a yi a matakin zon zon din nan don a gyara kundin tsarin mulki karamar hukuma ta zauna da gindinta ta zama ta bar karkashin gwamna sai abin da ya ga dama ke da ita kamar yadda ya a yanzu ji cewar barista ahmed sani coordinator kungiyar good governance coalition initiative baiwa kananan hukumomi damar su gudanar da zaben shugabanninsu zai kawo ci gaba a yankunan karkara a zaɓe su zaɓi wanda suke so za a samu cigaba mutanen eh, karkara da za su samu cigaba amma maganar da ake yi cewa a'a ba su kai ba ai an yi da ba wai ba yi bane an yi da kuma yanzu ne ma ake ba a yi shi ne ba a samu wayannin wannan gwamnatin da suka shigo sun yi ta bayanin akan cewa su yanzu idan suka zo za su tabbatar da an yi zaɓen kananun hukumomi ba za su bari irin abin da ke faruwa a mulkin da ta canji ba amma da suka zo sai suna ba da dalilan cewa ba su da kudin da su gudanar da ah, wannan zaɓe daga hannun hukumomi to mu muke cewa wannan yaudara ne su federal government suna cewa ai sun ba da state government kudade da ya kamata a ce ya ishe su duk su irin wannan abubuwa kuma ya kamata mutane su yi gangami su fito su dinga sa baki a cikin akan harkoki na gwamnati da yadda za a gudanar da harkoki na gwamnati. Malam Zakari Hussein Bura shine coordinating kungiyar lead project mai zaman kanta a Najeriya ya ce akwai abubuwa guda uku da ya kamata a samar domin karfafa 'yancin kananan hukumomi. Abubuwa uku ne wadda dama inda ana so kananan hukumomi su zamanto suna da 'yanci ya kansu na ɗaya a samu zaɓe shugabanni na siyasa mutane masu karamci masu mutunci wanda suka san darajar ƙasa suka san nauyin amana da Allah ya ɗora musu. Na biyu majalisa ta karamar hukuma na uku a samu kuɗi rachile kamar yana zuwa a kawo da ƙananan hukumomi da rachile idan an samu ukun nan to su ne ƙananan hukumomi da za zama tun samu cikakken yanki Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.